وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أعطاه اليقين ثم أما بعد آه، من يومين لم يتحدث سؤالان الذي يسمون بيت الإسلام ربما للمشيخ الدكتور المصطفى ثم الشيخ عباس من ya آل wa'azi yanzu sannan ga tare da limamin muna hamsu salwa shek abdallah da shugaban karatun muna islamiyya yau ba a samu damar yi ba da shehi malami a muhammad ya yi balakali a doktor kariban insha Allah da sauran mai mutane wani tare a muke zanen baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, a jama'a ya haƙuri gaskiya bai tsammanin na wa'azi ba saboda haka ainihin kamun karanta kara ya shehin malami ya kamata ya mana wa'azi ko baban wani al-mustafa doktor ya kamata ya yi wa'azi amma dai tun da dai umarni na an ka bani to zan ɗan ci wani abu kaɗan yan uwa musulmi wato gaskiya tsakani da allah akwai wasu kiraye-kiraye guda uku waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake wa bayansa su waɗannan kiraye-kiraye guda uku guda biyu dole na dole ka karɓa su shi kuma guda in ka gana maka amsa in ka gana kuma ka amsa amma amsa wadda za ka yi gudan zai sa ka samu rahama ka samu jinkan umarni da tafin kiyasa ka kwanta lahiya kabarinka ka tafi lahiya kuma ka shiga aljanna lahiya insha Allah to shi wannan kiraye kiraye na farkon da ake ta kiran mu yanzu da gaskiya akwai kiran sallah ladan ya rika la ya yi ta kiran sallah a ta kiran bayan Allah ku to ku yi sallah a ta hayya ala salah hayya ala salah daga cikin kira-kira akwai kira-kira na tsakawan akai muna mu kauce ma haramun kada mu ci haramun daga cikin kira kirayen da Allah ya mana shine mu nisanci munafici daga cikin kiraye-kirayen da Allah ka taimaka cikin Qur'ani da hadisi suna da yawa kwarai da gaske ka zama na kwarai ka zama mutumin kirki Allah ya yi ta kira da daban-daban daban-daban daban cikin Qur'ani babu lokaci amma daga cikin su akwai inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله شديد العقاب Allah maɗaukakin sarki yake ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani jibu, lillahi ku karɓa ma Allah kira kiran da Allah yake muku karɓa.' walin rasul haka ba kiran da manzon Allah yake muku karba liman yubikum saboda abin da ke kiraya kenan idan mutum ya amsa kiran da Allah ta yi mutum zai rayu an ce ka zo kai sallah in ka zo kai sallah zaka samu rayuwa mai albarka za ka yi rayuwa mai albarka duniya iyama kuma kai rayuwa mai albarka kazalika kirayi kirayen da aka yi mana cewa mu kare zumunta mu yi ayyuka na kwarai wayanda ake samu Qur'ani da hadisi dukkan suna raya mu rayuwa mai albarka idan muka amsa wannan kira idan yanzu ko mutum bai karɓa kira ba akwai matsala domin Allah maɗaukakin sarki ya bani misalin mutanen da ake kira zuwa sallah ba su karɓawa a filin kiyama Allah ya bada misalin su yau yake ce yau mai yukshafu an sakin wa yud'auna ila su sujudi fala yastati'un yawma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi wa hum la wa hum الله سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ranar da za a kuran ya ƙwabri malamai suka ce da al'amari zai zai ɓaci ranar da al'amari zai zai za a shiga tsanani sosai bilin iyawa malamai suka ce wasu malamai suka ce Allah zai kuran ya ƙwabrinsa to lokacin hankalin kowa ya tashi laraba suna cewa kashafatul harbu an sake. yaki ya ɓaci mana yaki yayi zahi to Allah yana magana game da filin kiyama ne al'amari kowa hankalin shi ya tashi a lokacin Allah ya ce za a kira mutane ku zo ku yi sujada kowa ya to ya duka wa Allah maɗaukakin sarki to waɗanda ke yin sallah ta ƙware a duniya waɗanda aka kira sallah suna zuwa su za su duka lafiya lau su su jira da Allah amma waɗanda in an kira ba su tahowa su kuma ba za su iya dukawa kamar dai an kawo wani ƙarhe an sa kunkurun su ga bayan su ba su iya duka. fala yastati'una ba su iya dukawa khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla idan suna cike da tsoro kaskanci lullube su wa qad kanu yud'auna ila sujud sun kasance ana kiran zuwa ga su yi sujada a duniya zuwa sallah ce Allah danna hayya ala salah hayya ala salah hayya ala fala hayya ala fala sai gune ya jayo zan ya ƙara rufewa bai zuwa sallar subah la ilaha illa wallahi in uwa musulmi da kun san abin da ake samu cikin subahin da duniya da kake jin bacci ka bari ka zo sallah saboda kiran sallar subahin kira ne mai girma shi yasa ake kira so biyu don in kana bacci kiran harko ba ka biya ba na biyu ka tashi Allah ya kire ka ka zo kai sallah domin ana gane mutum munafikin Allah ne in bai zuwa sallar subha sallar ita saboda ka shi yasa irin wa'annan kiraye kirayen idan mutum bai karɓa su ba akwai matsala kiraye kirayen yawa gare su to wannan kiran na farko kenan abubuwa na addini ga suna a tuwa a yi a tuwa malamai suna kan faɗa a tuwa a yi a tuwa wallahi mu karɓa wannan kira ya fi bayan za mu rayu Allah maɗaukacin sarki ce wa alamu An Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushaw ku sani Allah yana tabbata cewa tsakanin bawa da zuciya kuma zuwa ga Allah za a mai shi mu baki daya wannan kira na farko kenan shi ku kira na biyu wanda dole ne sai an karba shine kiran mutuwa duk ran da Allah ya kire ka ya ka bar duniya ka bar ta ko kai mai mulki ne ko kai mai dukiya ne ko kai ɗan kasuwa ne ko kai malami ne ko kai almajiri ne ko kai ma a cikin gwamnati lokacin da Allah ya ce taho wallahi ran ka ba duniya jama'a ko akwai wanda aka kira ya ce bai zuwa babu akwai wani hadisi mai tashin hankali wanda har da annabawa ba su mutuwa ba annabi Musa alaihi salatu wasallam mala'ikan mutuwa ya zo miki wannan hadisi ba wasu muna karanta shi mutane sai su kuma bayyuwa mala'ika mutuwa ya zo ya samu annabi musa ce allah ya iko ni da zuwa yau sai mi yake mutuwa annabi musa hankali sai ta sai ya tsoki hannu ya bugu bugi mala'ika mutuwa sai da jiya ta ka hadisi na cikin bukari ba don hadisi ya tabbata ba ba mu kusa muna karanta amma dai ga malamai za su gyara maganar nan eh, in ba haka mala'ikan mutuwa ya koma wurin Allah ya ce aikin da kai min ga abin da ya faru Allah ya mai so ijiya ta koma lahiya su ta koma wurin Annabi Musa na ake ka ka je ka ce mai yawan gashin jikin sa sanuwa ko idan yana so an ba zai ko wani karin gashi zai rayuwa shekara guda shin karin gashi nawa ko jikin sa jama'a eh Allah rahma a ce dukkanin gashin jikinsa an bayan shekara guda ya ce annabi mala'ika musa ya je gama annabi musa da abinda Allah ya ce annabi musa ya shiru ya to in sun kare sai mu ke sai mutuwa ke tuna na ya da ke ni yanzu dama kan san annabawan Allah ba dukkan rayuwarsu sai sun yadda Allah na ba su zafi suna son mutuwa yanzu sai eh shahid akan wannan wata rana annabi Allah ya fito ya kuma bar yace ala innal abda ala inna abdan khayyarahu Allah bayna ad-dunya wa bayna ma indahu faktara ma inda Allah sai ku saurara lalle wani bawa Allah ya bashi zabi ko ya tuka zuwa duniya ko kuma ya kufa wurin Allah faktara ma sai zabi abinda aure ya zabi kuma wurin Allah ya zabi abinda aure Allah shine annabi Muhammad sai sai na baka da kama kuka to wallahi manzon Allah an gwada miki zaɓi duniya ko zaɓi mutuwa ya zabi mutuwa mutuwa zai yi barin duniya zai yi ko ku gane ba to saboda haka kira na mutuwa dole sai mutum ya karɓa zai mutu ma sai an lalaba duniya gaba a kore Fatima radiyallahu anha lokacin da manzon Allah ya zan babu sallallahu alaihi wa sallam ya abatahu ya umma ya man jannatul firdausi ab ma'awahu ajaba rabban da ahu ya abatahu ya babana ya ummahu ya wanda uwata ya man jannatul firdausi ma'awahu ya wanda a jannatul firdausi makumarsa ajaba rabban da ahu ya karɓa kiran ubangijin ya kuma da Allah kowa sai ya karɓa kira da ni da kai wata rana nan shekara ɗari nan masallacin da kuwa ba cewa duk wanda annan wurin da kila sai yan kaɗa na da shekara ɗari don mun karɓa kira mun tafi shekara ɗari eh a wanda shekara ɗari kowa ya tsaya ko ba haka na Allah yake ba Allah madaukakin sarki yake kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut na'am thumma ilayna turja'un Allah madaukakin sarki yake kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut na'am wa nabluukum bil khayri wash-sharri ونبلوكم بالشر والخير فتنة والخير فتنة وإلينا ترجعون, وإلينا ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بارك الله كل شيء هالك إلا وجهه نعم sai ya sawa abi da alaran wasu duk da ya jawo ayoyin gaba ɗaya zubi na gwai cewa ba mutane ba kowa ta yi zai za a karɓa kiran Allah a koma ga Allah wata rana ko da aka rawa gari mutum bayan ba ta saman duniya kafin Allah ta tausaya muna ta samu gama lafiya yan uwa musulmi idan kiran mutuwa ya zo ba a jinkirtawa ba a ƙara ma ko ko ko abin nan guda ba a ƙara ma ƙiƙa guda ba za a ƙara ma ziyara riga ta zo kuma su yi Allah ka samu zama lafiya kira na uku shirya a kira mutum ya taso daga inda yake kwance ya kai wurin Allah da kayan shi na aiki wannan shi a kira na kana cikin ƙasa shekara ɗari shekara hamsin shekara dubu ɗaya shekara miliyan ɗaya kana kwance baka juya ba sai yasa masu kwana lokacin sallar su bayan tsoron Allah akwai kwanan da za ka yi sai ka shekara 500 baka juya ba kana nan kana kwana baka juya in ka yi sa'a ka samu kwanan ba to kaga in dan wannan kai ka sahi hin wannan kwanan da kake ji ka bar ka zo ka wa an karba kiran Allah madaukakin Allah madaukakin sarki yace yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bikum illa qalila Allah madaukakin sarki yace yawma yad'ukum yinin da Allah zai kira ku kuna kunta ƙasa zai kira ku fatasta jibuna bihamdi sai ku karɓa kira da godiya gare shi subhanallahi wa bihamdi mm. duk wanda ya tashi cikin ƙasa ya fito yana ta subhanallahi wa bihamdi ko da haka fitowa ga aikin kan jiran za ka ɗauka ka cikin wannan kira kowa sai ya karɓa shi manzon Allah su kuma ya yi hadisi yace za hadu mutum ya fito cikin ƙasa yana kakkaba ƙasa da jikin shi gashin shi yayi yawa sosai yana kakkaba ƙasa da gashin ta a lokacin yan uwa musulmi mutane za su tashi halaye da wannan a wannan lokacin ne su fir'auna sauran sosai, ce man ba'athana min marqadina haza ma wa'ada rahman wa sadaqa al sai waya tayar da mu daga baccin mu muna baccin ya tayar da mu domin idan aka yi kusa na harkar kowa ya mutu wa'anda aka wa azaba za a bari za a daina musu azaba kowa sai ya kwana za a yi shekaru shekara arba'in ana bacci ba wa kowa a azaba can a sake yin busa wanda ita wannan busa matsayin kira ne ana son ku taso ya ayyatu hal izamul baliya ya ku kasusuwa suka rujujuge cikin kasa suka bacce cikin kasa ku taso Allah na kiran ku taso ana kiran za kowa ya fito da wanda yake kara dubu kwance da wanda yake kara ɗari da wanda yake kowa zai taso kira ne wanda a dole lokacin za ka kama hanya wani Allah za ka je a yi ma hisabin aikin da ka yi duniya to waɗannan kiraye kiraye guda uku ƴan uwa musulmi ina wa kai nasiha da su ina wa sauran jama'a nasiha da su mu tsoron Allah wallahi mu karɓa kira wa'azin da malamai suke yi ba ƙarya bane kada ya zanka ce kai da Allah ku sun sha mana kai da wa'azi kullum wa'azi kullum wa'azi a'a ana faɗa mutum ya karɓa kira ga abin da zai raya ya rayuwa mai kyau ya mutu ya koma ga Allah ya samu zama lafiya ya kwanta lafiya cikin kabarin sai tashi lafiya ya Allah ka samu gama lafiya Allah ka samu cikar imani a ƙarshe ina ƙara tunatarwa game da sallah wanda ke lokaci zai bamu ni ya na kamata tsaya haka eh yan uwa musulmi sallah da kuke garinta wallahi abu ce mai matukan muhimmanci idan musulmi ya bar sallah ko yana ya bari idan musulmi ya rike sallah ya rike gimshikin addini ko ina ya ce duniya ba zai walakanta shi yasa ko yaushe wurin wa'azi na ina magana cewa sallah ita ce aka ce a koya ma yare sun suna yin shekara bakwai manzon Allah yake muru abna'akum bis salati li sab'in ku umurci ƴaƴanku da sallah sun suna yin shekara bakwai wadribuhum alaiha idza balagu asr ku buge su akan sallah in ba su yi sun kai shekara goma idan yaro ya kai shekara goma bai sallah an ce ka buge shi amma bugu ba mai cutar da shi ba ka buge shi gano cewa abin nan na da muhimmanci sosai don mi saboda in sallah tsaya da jikin shi ta shiga kanshi ta shiga jikin shi sosai ya saba da ita to kai baka da matsala bai lalacewa masallaci bai lalacewa masallaci bai zama dan shaye-shaye masallaci bai zama maciyi amana masallaci bai zama mazinanci masallaci bai zama makareci saboda mi saboda Allah ya faɗa mana inna salatan ha'anil fahsha'i wal munkar إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah madaukakin sarki yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hani daga alfasha idan aka ce alfasha duk abin da yake da muni ga shari'a muni gare shi bai da kyau kamar zina zina ba ta da kyau saboda duk wanda ka yanka aka tambaye shi kai tana da kyau sai zai ba ta da kyau me yasa kana yi sai ce kaddara Allah ɗaya to duk abin da ke da muni ga shari'a ya kace mu alfasha wal munkar abubuwan kyama abubuwan da Allah da manzon Allah da kuma ɗabi'u na ƙwarai musulman ƙwarai ba su ba su wannan abu irin ƙarya irin munafiki duk waɗannan abubuwa sallah tana hana su idan haka mutum na sallah bai bar tsariya ba suna sallah ibar muna hosti ba to ya sace koma ya dibi sallah ce, hanya ko sallah nan ko yana ta yadda ya kamata ya ko sa abin da aka ce na sallah to saboda ka sallah tana da girma kwarai da gaske yan uwa musulmi ku dibi matsayin sallah ta kai da girmanta da muhimmancinta aka ce ko halin kaka ake sai an yi sallah ko ana yaƙi ana tsara in sa in lokacin sallah ya yi sallah akwai salatul khawf sallar tsoro wanda ga makiya kan ana kallon su da makaman amma kuma sai bai sallah in lokaci amma yadda ake yin sallar malamai sai bayani manzon Allah ya bayani sannan bayan haka sallan da kuke ganin ta ita ce abin na farko za a fara binciken bawar an kafin kiyama bangaren ayyukan shi idan ka je gaban Allah da ayyukanka sallar za a fara bincika sallan ka ta yi kyau eh ta yi kyau sauran ayyuka ma sai a ce ka wuce don shi ko bangar laihuka ka bugi wani ka sari ka halbi ka ciji wani ɓangaren laihuka su kuma jini za a fara bincika ba ka taɓa duke wani jini ya fita ba ba ka taɓa kashe mutum ba in an bijiya ka taɓa kashe mutum kuka zuba da jini sai a tsaya nan ba ka wucewa akwai matsala kana da matsala na kuma bangaren ayyukan da ke na alheri sallah in ta yi kyau in ba in ba take ba ko azumi kyau so ba ta wuce sallah ba take ba sannan matsayin sallah yan uwa musulmi ya kai cewa mutum inda yana bisa hankalin shi ko da bai iya tashi bai iya motsawa inda hankalin shi na nan to an ce yi sallah irin wannan ne wasu da akwanta likita sai kana jinyar mutum kana kula shi likita sai ka tashi kai ka sai ka yi sallah kai sai ka barci nan ka sai ka dawo bai yi sallah ba ka cewa yi sallah ya ba wa dan uwanka ya sallah kai ko wanda a cikin lalura irin wagga aka cewa yi sallah shi wanda a kusa da wanda a gab da mutuwa wanda a bisa garin likita aka magana shi ya kamata ya sallah ba kan ba ma sai da bisa kawon ba kuma gaskiya ba sai sa wata rana muka ce wa adin likita muna faɗa musu wallahi bin tsohon Allah ba zan faɗa musu sallah ko ba su iya arwalla su taimama in ba su iya taimama su yi sallah haka nan babu arwallan to sallah haka sannan yan uwa musulmi kun gani sallah muhimmancin ta sai da maza Allah ya jefa da ubangiji an so ta ya je ya karɓo ta ya dawo cikin dare su Allah ya gaibe ke yana kira shi fatan da sai fatan ubangiji an sallah ya karɓo da ya tuwo bai fara wasu sai da an ka ciwo an ka ce mai gaba da ake amma sai ga wani wai shi to wanda yake yana buga sallah yadda ya ga dama nan wani ya sallah lafin ganin wata rana sai da an ka tare shi an kai gafi shi hakan na iya nan cikin lafin. sallah wanda ya buga ta ya tayar ya tayar akwai matsala fa sai mutum ya tsaya sallah addini ce fa dole mutum ya yi ta Allah yana son ya ganka da salloli ba adadin shekarun da ya baka da zara aka ce aka kidaya bata kai ba in Allah ya tafi kana yin nafila kana yin raka'at al-fajr kana yin rawatib kana ba'd al-maghribi kana wutiri kana safari da wutiri kana qiyamul layli kana tarawihi sallah al-kari sallah al-sham sai ka dauko a cika masa in yana yi in ba kai kuma sallar ka ba ta kaba sai tsaya an ba ka wucewa sai a ce wani ya kai matsala saboda ka yan uwa musulmi gaskiya sallah tana da muhimmanci wanda a babba su malamai suka ce duk wanda ka kiyaye sallah ba zai rasa abin da ya ci ba Allah zai ɗauki masa kuncin rayuwa idan mutum na kiyaye sallah ko yoshi Allah zai sauwaƙa ma abin da za ka ci saboda haka muna kira da jama'a mu kiyaye sallah Allah ba mu yi kan kiyayewa akwai ayoyi da hadisai amma da babu lokaci ba za mu sai gare su ba ina roƙon Allah madaukakin sarki a da ne bisa kuskure Allah ka yafe mini kun da daidai Allah kuma da karanta ta abin da kuka ji kuma insha Allah malamai suna nan sai baya za su gyara kurakuran da aka yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته